an yi masa sarautar kano lokacin yana rike da mukamin turakin kano sannan kuma ya yi hakimi a bici da kuma gundumar minjibir wacce ta hada da kunya da kuru kafin zama wasa sarki sarki muhammadu inuwa abbas bai yi tsawon zamani a kan karagan mulkin kano ba ya yi sarauta na tsawon watanni shida ne kacal ya rasu a cikin shekara ta 1963 allah ya ji kansa da rahama amin An haifi Muhammad Inuwa a shekara ta 1904 miladiya ga dangin Muhammad Abbas wanda a lokacin shine sarkin Kano. Mahaifinsa ya rasu yana da shekara goma sha biyar kuma daga baya aka sanya shi a hannun dan uwansa Abdullahi Bayero wato mahaifin marigayi sarkin Kano Ado Bayero. Lokacin da Bayero ya hau kan mukamin sarkin Kano a shekara ta alif dubu ɗaya. 1926 ya naɗa Muhammadu Inuwa a matsayin turakin Kano ya kuma naɗa shi hakimin Ungwaggo ya zama hakimin munjibir a shekara ta 1932 a kuma shekara 1939 ya gaji ɗan uwansa Abdulkadir ɗan Abbas a matsayin galadiman Kano kuma aka naɗa shi hakimin dawakin kudu a shekara ta 1944 ya kasance kansila a hukumar 'yan asalin Kano kuma daga shekara 1952 zuwa shekara ta 1963 ya kasance ɗan majalisar yankin Arewa ya riga ya tsufa lokacin da ya zama sarkin Kano. Ya yi watanni kuma shida ne kacal a kan karagar mulkin Kano. Muna roƙon Allah ya ji kanshi da rahama ya sa aljanna ce makomarsa. Mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani amini.